Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a Assalamu alaikum. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Da fatan kuna nan lafiya. Mun samu bakuncin gwamnan jihar Katsina da tawargarsa a nan tashar mu. Yayin ziyarar tasu, abokin aiki ya tattauna da shi akan abubuwa da dama. Cikin hirar tasu, mai girma gwamna Aminu Bello Masari ya bayyana shirin da gwamnatinsa ke yi domin inganta ilimin kimiyya da fasaha da koyawa matasa sana'o'i da zumar kyautata rayuwar jama'arsa da haɓaka tattalin arzikin jihar. Ga abokin aiki sabo Aliyu Imam da tattaunawar da ya yi da mai girma gwamna Alhaji Aminu Bello Masari. Jama'a masu aro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirye-shiryen wannan sashen Hausa na murya Amurka. Ina farin cikin shaida muku muna tare da babban bako mai girma gwamnan jihar Katsina Rad Honorable Aminu Bello Masari. Your Excellency barka ka da zuwa cikin shirye-shiryen mu. To barka ka dai. Na'am. Your Excellency menene makasudin ziyara da kuka kawo kasar Amurka? To wannan ziyara da muke tare da ita ba ba na Amurka ta fara ba. mun hara a dubai inda muka sari da masu ba mu shahara da kuma wanda za su yi mana aikace-aikacen da muke na wato economic zone wurin da kafa masana'antu na tattalin arziki kuma a ingila mun samu da ɗaya daga cikin wanda suke son in abin ya kan kama su zo su zuba jari kuma mun yi maganganu masu alfanu a nan ma amurka muna da tsarin ganin mutum su biyu kamfani biyu ne a kan nasu inda suke son su zo su zuba jari musamman akan mai da bola taki da wutar lantarki da kuma magana sola da kuma magana gidaje wa'annan duk lokacin da aka economy summit muka maganganu da su to kuma da wannan tafiya ta same mu muka ce musu za mu zo so za mu sayar da su mu ga kuma abubuwan da suke da su mai girma gwamna ɗaya daga cikin matsaloli da kasashe masu tasowa kamar najeriya suke fuskanta shine maganar fasaha sai a yi ta sayo na'urori wadda ba a kasashen masu tasowa suke kerawa kamar najeriya amma ba a jima ko kamar motoci a na kasuwa da sai ga sun lalace kuma babu halin gyara ko kayan gyara kun yi tanadin irin waɗannan a cikin zancen kafa waɗannan masana'antu da sauransu wato kamar ka sani cikin hekta ɗari da za mu fara developing yanzu a economic zone ah, ɗaya daga ciki shine technology company wanda yake zai training uh, technicians uh, da kuma artisans uh, yana ɗaya daga cikin uh, kamfanonin da mu uh, in fact wannan maka mun same shi a uh, uh, united arab emirates wato a dubai wanda shi aikin shi training ɗin um, technicians da artisans uh, wa'anda za a yi amfani da su a wa'annan light industries because in ba wa'annan ma'aikata kusan kama babu abin da kenan kuma ba tare da na ce maka lokaci ba wannan magana da ka hidi wato tana ɗaya daga cikin abubuwan da ni aka koya mana kamar tun muna aiki wato choice na technology wanda ya dace da yanayin al'umma lokacin da muke wannan course da mutanen world bank sun ɗauke mu sun ce ok mu je mu yi sabe na rijiyar bulsatse da aka yi lokacin a tsohuwar jihar kaduna sannan kuma mu yi sabe ɗin injinan nukan injin da muka sani sai ka samu akwai nukan injin nuka wanda ya shekara 20 amma da wuya ka samu rijiyar burtsatse wata shekara biyu tana aiki suka ce to ɗaya daga ciki shine wato technology ɗin mutanen ba a koya musu yadda za su rike abun ba sannan kuma na biyu ba mai shi so duk abin da ba mai shi to zai lalace to mutane mu har yanzu sun ɗauka abin gwamnati ba mai shi ne to shi ko akwai mai shi ku ne masu shi domin in ya lalace kuɗin ku za a sake ɗauka ko dai a gina wani ko kuma a gyara wannan so me zai sa ku ba za ku lura da wannan ba don ku tsara kuɗaɗen naku a kai su gaba so da kai da choice na technology yana da muhimmanci ga duk abin da ma gwamnatoci za su kafa matsawar suka kafa abin da yake ya zama bakon abu ga al'umma to ana iya samun matsala wani abu da masu sukan lamiri suke game da irin koyar da sana'o'i shine ko da su waɗanda aka koya sana'o'i suna kammala ana ba su kayan aiki sai su shiga kasuwa su sayar ina matsala ta taso kuma ta ya za a yi wannan ai gyara ta wannan fiska to mu ma mun samu wannan mun yi training ɗin wasu yara mun ba su kayan aiki sun sai da allah ya sa muna da kwamiti da yake bin duk wanda muka ba kuɗi muka ba kayan aiki za mu bi mu ga me yake ciki an samu wannan an bi har kano an an so kayan su kuma an hukunta su to muna sa ran wannan ya zama wato darasi ga wa'ansu ah, amma ba shakka muna fama da irin wannan to amma mu abin da muke tabbatar cewa idan ka tara matasa maza da mata goma ƙungiyoyi goma idan ka taimake su ko da biyar ka samu suka yi nasara to an yi nasara domin su za su ɗauki wa'ansu sannan abin da muka gani cewa yana da kyau in mun samu mai sai da rake in akwai hikima da sai da rake da za mu koya mashi mu ƙara mashi jari shi ya ɗauki wani aiki to shi ma an yi samun nasara gare shi so wato muna kuma sannan wa'anda suka samu karatun boko koya yake zaka ga koya musu da rike abun ya fi tasiri a wurinsu amma babban mun samun nasara ga wa'anda ake cewa graduate and employment and employed graduate wanda suke cewa cikin business nasu ba shakka ya fi nasara saboda level din education da suke da shi to yanzu mu abin da muka samu a ƙasa all our vocational centers an abandonin nasu yanzu haka ne nake muga a completely the equipment da komai da haɗin kan dfid su za su kawo equipment mu za mu gyara yanzu haka mun gyara guda biyar kuma duk sun yi equipment nasu yanzu haka kuma muna gyara ta guda uku wadda za ta shigo cikin layin da danja da dutsen ma da malumfashi su ma za su shigo cikin layin dfid sun yadda za mu mu ke gyarawa mu kawo an su kuma su su kawo kuma su kawo instructors wanda suke koyara sannan in addition kuma da kaji na faɗi cewa mun buɗe funtuwa da da daga yin eh, daura ta daura mun kashe fiye da miliyan 58 mun yi equipment nata za mu kashe equivalent amount mai equipment ta funtuwa to ta ce muke kokarin mu ga yadda za mu yi provision ya kasance mata ne kawai a wurin yadda kowa zai samu amsuwa amma magana da kafa gaskiya ne yanzu haka mun kuma technical school ta mashi wadda premier technical school ce a katsina mun sa consultant suna aikinta kuma za mu gyara ta kuma za mu yi recouping nata ta koma tana wannan functional na technical education ah, yana da kyau kuma muna da abin da ake cewa Yus craft village wanda muka gada a waccan tsohuwar gwamnati mun expanding nashi yanzu yana accommodating mu matasa maza da mata from all the local governments kuma kowa ya gama muna ba su startup kits wanda za su hara ah, businesses nasu so akwai so mini wa'annan shirye-shirye mai absorbing yaran ma da basu ma je makarantar ba kwata-kwata because ma they are part of the society if you don't take care of them then they can be a serious jama'a anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin da waɗanda kuka je muroyinsu musamman mai girma gwamnan katsina alhaji aminu bello masari da abokin aiki sahabo aliyu imam da waɗanda suka shirya mana sauti ni salo garba ke cewa ku kasance lafiya kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.